Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla 'yan kasar Colombia bakwai da hukumomin kasar Haiti suka kama dangane da kisan shugaba Jovenel Moise sun samu horon sojan Amurka ko na 'yan sanda. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sakaye sunansa saboda mahimmancin binciken da ake yi ya fadawa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dukan mutanen bakwai sojojin Colombia ne a lokacin da suka samu horon. Jami'in ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro na ci gaba da sake duban bayanan mutanen don gano ko akwai ƙarin wasu da ke da hannu a kisan da ke da alaƙa da Amurka. A safiyar ranar bakwai ga watan Yuli ne aka harba Moyes har lahira a gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin Port-au-Prince. Mai ɗakinsa Martin ta samu rauni a haran amma tana samun sauƙi daga tiyatar da aka yi mata a wani asibiti da ke birnin Miami a jihar Florida da ke nan Amurka. A jiya Juma'a shugabar hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasar Cuba da ta saki wasu masu zanga-zanga da 'yan jarida da aka kama a lokacin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da ta haddasa ƙarancin kayayyaki kamar abinci da magunguna. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa cewa duk waɗanda ke tsare saboda sun nemi haƙƙinsu ya zama dole a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Bashalar ta bayyana damuwa game da zargin yin amfani da karfi akan masu zanga-zangar da kuma tsara mutane da yawa ciki har da 'yan jarida. A jiya Juma'a aka sako wani ɗan jarida da aka kama ranar Litinin a lokacin da yake haɗa rahoto a kan zanga-zangar dan jaridar ABC ta ƙasar Spain, amma kuma aka yi mashi ɗaurin talala a cewar jaridar. Yayin da adadin Amurkawa da suka samu cikakken rigakafin COVID-19 ke kusanta kashi hamsin cikin ɗari, ƙarin makarantun gwamnati da kwalejoji da kuma kamfanoni masu zaman kansu da yawa a Amurka sun ɗauki hanyar shari'a mai cike da sarƙaƙiya don sa mutane da yawa yin rigakafin. Kusan kwalejoji da jami'o'i 600 za su buƙaci ɗalibansu da ma'aikatansu su yi rigakafi kafin su koma makaranta a zangon karatu na gaba. A cewar mujallar harkokin ilimi ta Chronicle of Higher Education, yayin da wasu ma'aikatan gwamnati na gundumomi ke tilastawa malamai da sauran ma'aikatansu su nuna shaidar yin rigakafin. Wasu kamfanonin masu zaman kansu da yawa su ma sun sanar da buƙatar jami'ansu su yi rigakafin. yayin da ƙwararru ke cewa ya kamata kashi saba'in cikin ɗari na amurkawa ko ma fiye da haka su yi rigakafin ko su samu garkuwa daga covid-19 don a samu garkuwa sosai a cikin al'umma a ƙasar an bijiro da tilasta yin rigakafin a matsayin wani makami na yaƙi da munanan nau'ikan coronavirus. Duk da haka wannan ƙoƙarin na fuskantar suka ba ma daga 'yan gwagwarmaya ƙin jinin rigakafin ba kaɗai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a a Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa an kashe wani ɗan jarida daga India da ya lashe wata lambar yabo ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka yi wani faɗa da sanyin safiyar Juma'a a lardin Kandahar da ke fama da tashin hankali a kudancin ƙasar. danish Sadeki, ɗan jarida mai ɗaukar hoto a kamfanin dillancin labaran Reuters, wanda kuma ya samu lambar yabon Pulitzer yana kan hada rahoto ne game da fafatawar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin afghanistan da mayakan taliban a gundumar spin boldak wacce ta fada hannun mayakan a farkon wannan makon a wani sako da ya rubuta a twitter jakadan afghanistan a india Fred mamunzai ya ce ya damu matuka da jin labarin kisan abokinsa da nish sadaiki a kandahar Haka shi ma Ross Wilson, mukaddashin jakadan Amurka a Kabul, ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan ɗan jaridar da kuma Reuters, ya kuma nana ta kiran Amurka na cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta a Afghanistan. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa sun kashe akalla mutane ɗari yayin da sama da mutane dubu ɗaya suka ɓace. Mai magana da yawon hukumar sa ido kan yanayi ta Jamus Andreas Friedrich ya faɗawa gidan talabijin ɗin CNN cewa ba a taɓa ganin irin wannan ruwan saman ba a wasu wuraren a cikin shekaru ɗari. Ayyukan ceto sun fuskanci kalubale saboda yadda layukan waya da hanyoyin intanet suka yanke a wani bangaren yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen kasa da jigilar kayayyaki a yankin kogin Rhine. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. magana ki rausaya yarinya my baby domin ke ci wacce zuciya ta take kauna so baby anytime you come around me baby kina burge ni yo kina burge ni swear you're my diva baby girl you make me the shiva shiva shiva kyakkyawa ta yake bini majefa garin soyayya inda ni ne yake zama kasance tare babu rabuwa cikin cikin cikin zuciya ta baby girl ke cike ta cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi ma'ana ma'ana sarauniya kina cikin raina

baby ke ce da ke baby girl ke ce a baby ke ce da ke baby girl ke ce a raina ke ce a raina da magana mai mutane a kamar da gana ina da wata yar magana da ni da ke nake bukatar mu tauna idan kina da bukata wani ba a ina zaki zauna kin ga karki sha baby gwara ki sha baby karki kuje dauki zuciyar ki ki bani yadda nake so na ganki ki haka kike so ki gani baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce nake muradi baby girl ke ce a raina ke ce a raina jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya new york new york na nan lafiya kalau ya washington dc Lafiya lau shugaba Biden ya ce in na ji ɗuriyar ka mika gaisuwa. Masha Allah da kuna da shugaban Amerika mu ma a New York muna da shugaban duniya duka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce a gaida wato wato kai ba kada so ka ce kowa fada mulki yake kina. mu ne ma babba ai <laughs> to alheri ya gaggashe su duk shugabannin mu alheri ya gaggashe su To bari mu bude eh, wannan babe baba kasa an yi mana rasuwa wannan makon za mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu Mahmud Lalo domin rasuwar wansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar litinin a Jos bayan doguwar jinya. Gaskiya Allah ji kansa. Allah ji kansa Allah kuma kyautata namu ƙarshen. sai kuma sakon taya murna zuwa ga alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna na samun karuwar ya mace da allah ya bashi wadda ya yi wa suna zainab to muna gaida zainab da mamarta asiya allah ya raya mana zainab ya ɗayyaba. ba To amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba za mu fara mika gaisuwa ga babawo mato mai addu'a jihar katsina sai kuma mai girma sarkin fulanin mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki funtuwa sai usman manika mai ruwa rotuntuwa da amadu rabe yan duna gaisuwa a bari ya huce zuwa ga murtala ibrahim zangon daura da bala muhammad damban sai abdulaziz dan gogo mai addu'a gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mani tinau mai addu'a da musa malam indu kazawe nijar da babaye lefe da magaram to sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga alhaji muhammadu adakawa shugaban kasuwar singa a kano da mansur mustapha da okashatu mustapha mai gatari sai kuma jamilu aliyu da kuma ali abdu na kurilla da yaya haji sudawa da bashari dahiru dan bacan gumal muna gaida ma'aikata na gidan talbijin gaskiya tv wanda suke kama taskar voa da kuma lafiyar mu a ghana da farko general manin jamalin zakariya muna miƙa ma gaisuwa abar ya huce da hawa abdulkarim young Paniers da salisu aibu sarauta da muhammad abdulmumin da kuma wato ma'aikatan da suke daukar hoto wato ridwan muhammad kenan da sharif owusu da isaac lawe da kamal babal waiz da abdulwahab jawando da ke gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni a bar ya huce zuwa gare ku sai gaisuwa a bar ya huce zuwa ga mahmud salihu kauran na moda zamfara da mahaifinsa alhaji salisu mai gyaran agogo kauran na moda da Malam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a ƙauren Namuda. Gaisuwa a bari huce zuwa ga Khalifa Atiku Abubakar mai suna ƙauren Namuda da Bashar Muhammad Yaldun Kebi da Alhaji Ado Sani Khalifa sai Hafizu Balarabe Gusau da Awal Abubakar Jiga da Nasiru Sabo Gusau. To sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan kudi ba wasa ba. Muna gaishe ka tare da ma'aikatanka kama daga Nimatu Abdullahi Yambani da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio ga baki daya. Idan muka koma zuriya FM da su kuma suke daukan shirin muryar Amurka. Muna gaida Alhaji Abubakar Haruna shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa Hajiya Suwaiba Haruna

ki zaman chicken cleaner, I promise to place you above anyone, and I want you all to know you're my number do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. To baba aka ce komi ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu rufe wannan babi sai ko mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Soyayyar ya ta sani ba na iya barci You did my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Doka, baba kamar yadda muka alkawalta shirin da ya gabata mun karbi bakuncin matashin mawakin nan da ake ba lakabi da Sonic Man. To wakili mu a birnin Kano Baraka Bashir ta samu tattaunawa da shi sabili da aka bari mu gefe domin mu ji tarihin wannan eh, mawaki. sunana sani suleiman kuma ana kirana da sonic man sonic man waka ta hip hop ake yi ko kuwa eh tabbas wakan hip hop zan ce haɗe da R&B in aka ce sonic man da wata waka mai sauraro eh, eh to an sanni da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi a rera mana mana ai ba <laughs> ok to shikenan sarauniya Okay, <laughs> I think so. Shi ne kiɗin wakar. <laughs> Ai za ka rera, kai ka zama mawaki mai ruwa mana. Ah, <laughs> gaskiya, okay. Mm. Sarauniya, kina cikin raina, ni na baki raina, yet I'm loving you. and I'll be waiting you. To bana ita, wace ce aka fi wace ce bakan damiyar ka? Eh to a yanzu dai gaskiya yana da wata waka mai suna yar hajiya. Ya take. yar hajiya um, rashirya da yake yar hajiya sabar waka ce wanda ok um, baby girl daga ganin ki na kama da sanki baby girl ko da yaushe tunanin ki ne ke baby girl zuciya ta na baki ok muna batun shekara nawa a harka ta waka ai ka taba halartar dandalin eh tabbas gaskiya eh, a takaice na fara waka wato tun 1999 amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007 me yasa ka shiga cikin waƙar sosai? eto eh, na shiga cikin wakan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yanta kuma kuma burina na gan na isarwa mutane da sakonni um, ita ce sana'ar ko da ita kana wata sana'ar eh bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato um, shooting din musical videos kuma at the same time kuma producer wato musical producer kenan so bayan haka kuma at the same time muna lecturing kana koyarwa koyarwa a ina kake koyarwa a Kano State Polytechnic to um, gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka ya kake karewa da ɗalibanka eto eh, abu ne wanda <laughs> abin da sai a hankali dai sometimes dai saukana dai daga dalibai su ca malamin karera mana wancan wakan ka yaushe zaka sakan mana wani yaushe zaka sakan mana video sabon video dinka da sauransu ko da shi dai suna ta requestin ɗin link inda za su samu waƙoƙi da sauransu da aka yi to ake hada malanta da nishadi. eto eh, to gaskiya it's not easy not easy sai dai kawai dai idan mutum ya iya tafiya da ɗalibansa ba shi da matsala wani lokaci da abubuwan da ɗaliban za su ringa da shi malamin zai gan kamar tsokana amma ba tsokana ba ne yawwa amma ba raini ba ne saboda abu ne in aka ce entertainment wato entertainment ba wai a musical industry din kadai ba hatta ma a aji ma ka san yadda zaka ke entertaining din students ɗinka. Me ake koyarwa a Kano Koli da? Eto eh, abu ne wanda ya shafi art industrial design wanda ta fannin animation cartoon. Ok, cartoon. Ya dai alaƙa da sana'ar takata ne Tabbas, tabbas. Um, to wani kalubale ake fuskanta? Eh to kalubale abin da zan ce shine um, ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu za mu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu mm. kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar 'ya'yansu waɗanda suke sha'awan harkan waka su bar su saboda abu ne wanda za su iya sharing ɗin message ko su isar da sakonni ga al'umma. To me yasa ake yawan yi muku kallon maruka maruka shin eh eh to da kai waɗanda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama ɗaya ba da kuma waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan yi wa wani waka su irin su yabe shi da sauransu sai kuma ƙarshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu uh, zan iya ce mu ba haka muke ba ba wa 'yan siyasa eh, ba mu yi amma da kwai wa'anda idan muka yi wa uh, maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba ba mu da ishi muna yi I let you go away. yeah. Make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Soyayya da ke ta sani ba na iya barci. So for the ladies in the world, baby, get your nazaba. Make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. cikin surar ki girl hajiya suna ki koda yaushe baby kina raina zaman cikin kaina promise to place you above anyone and I want you to know you my number one so baby You do my side, no do me corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. So, baba kaji Sonic Man za a bi mu bashin karin bayanin nan a wannan tambaya da ta wuce mm. zuwa mako da gaba. Sabili da gudun lokaci. To baba yau labarin da zan baka labari ne da eh, haɗin gwiwa daga hannun Abdullahi Laki Funtuwa da kuma Babawo Mato Mai Aduwa. Labarin suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa wai kullum ta dafa abinci ta bashi ta bashi da godiyar Allah <laughs> eh haka ce musu sun koshe da dai ka san iyaye eh. suke yi sai sai mm. sun koshi sai rayan yaron ya ce ya koshi shi kuma kullum aka ba shi abinci ya ce sai ya ce bai koshi ba to in ta tashi bashi za ta kara mashi amma kullum za ta bashi za ta riga kunkuni tana sai ta tambaya kai dai baka godiya baka godiya wa Allah eh, <laughs> kai dai baka da kullum ta ba ta ba shi zai ta ce kullum kai shi da ya gaji da wannan in aka ba shi ko bai koshi ba sai ya koshi eh. kullum aka aka ta tambaye shi eh. sai ce shi ya koshi ya zama mata al'ada ne ta ba su abinci suka ci ta tambaye su sun koshi to sai ran suna cin abinci tare da suka gama ta ce ta tambaye yara sun koshi kowa ya ce ya koshi ah, ya da wanda yarin da yara ba sosai kuwa ai kowa ne ma haka zai ci saboda kin koya masa sai shi ke da sai ta ce to ita kan bata koshi ba zai ce mata kai ya kalle ta <laughs> ya kalle ta ya ce kai iya ki gode ma eh. Allah ke ba ki da godiya ashe ke ba ki gode ma Allah eh sai <laughs> ma ya rama Allah zargi. <laughs> Ya koya mashi shi da wai Abdullahi da babawa suka ce wai ba. Wai ta a eh. nan ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanne ne ya fi eh. ɗaukar nasiha? <laughs> Wanne ne ya fi ɗaukar nasiha a ciki? tunda ta kullum tana ce mashi bai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi ita kuma yanzu ta zo ta sayi ita ba ta koshi ba to shi da ya na shetan nan da ita wade ne ya fi ɗaukar nasiha wai wade ne ya fi ɗaukar nasiha da muhimmanci ni ba zai ba zai saurin ba da ra'ayi na ba zan saurari abin da jama'a za su <laughs> faɗi to bari mu saurari abin da Eh, masu saurare za su faɗa ba ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukan darasi nasiha da muhimmanci a tsakanin su. To na ga malama Juli ta fara ɗaga mana hannu sabili da haka da sun ja birki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma kiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da yarin yata, wacce zuciya ta take kauna. So baby anytime you come around me baby kina burge ni yo, burge ni yo. swear you're my diva, baby girl you make me the Shiva. cikin raina shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi ma'ana ma'ana sarauniya kina cikin raina ni baki kaina siya da loving sarauniya cikin raina ke ci wacce zuciya ta take kauna so baby anytime you come around me baby kina burge

baby ke ce da ke muradi baby girl ke ce a raina baby ke ce da ke muradi baby girl ke ce a raina ke ce a raina magana mai mutane a kamar da gana ina da wata yar magana masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku magana mai mutane a kamar da gana ina da wata 'yar magana da ni da ke nake bukatar mu tauna idan kina da bukata wani bani wani a ina za ki zauna kin ga kar ki sha baby gwara ki sha baby kar kuje kuje ki dauki zuciyar ki ki bani yadda nake so da ganki ke ma haka kike so ki gani Baby ke nake muradi Baby girl ke ce Baby ke ce nake Baby girl ke ce arena. Baby kids in nake muradi Baby girl ke ce arena. Baby kids in nake muradi Baby girl ke ce a raina ke ce a raina